السَّهَامَةِ فَهُمْ مَاهُونَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا يقولون رب الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام أورا كان درسمه نتفسير القرآن من جرمة سورة الزكرو karatunmu na mun kwana a ƙarshen aya ta hamsin da shida bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da halakar da fir'auna da jama'ar Fir'aun. jama'a mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga fir'auna da jama'ar fir'auna mun ji yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kirayi fir'auna da mutanensa zuwa ga tauhidi mun kuma ji yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nuna wa fir'auna makoma nagartacciya da kuma mummunan makoma amma fir'auna da jama'arsa suka zaɓi mummunar makoman to kuma wannan mummunar makoma ita ce ta tabbata a kansu ƙarshen al'amari Allah ya ce fanta ƙamna minhum fa a ajma'in muka damke su Allah ce muka nitsar da su a cikin ruwa baki ɗaya fa allahun salafan Allah ce sai muka sanya su suka zama magabata kowane aiki akwai magabatan to a sha'ani na barna Allah ya ce mun sanya su fir'auna su zama magabata wa mabarnata wadda za su zo daga baya wa matsalar lil'akiri kuma su zama abin wa'azi misali ga waɗanda za su zo a baya to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu za'ar makanmu kyakkyawar makoma za mu tashi a farkon aya ta hamsin da bakwai Allah mana jagoranci ya samu dacin ne to sai Allah ce madaukakin sarki yace walamma duriba ibn maryama masalan lokacin da aka buga misali da annabi isa alaihi salatu wassalam danna na maryama Allah ce idza qaumuka minhu yasiddun sai ga mutanenka suna kecewa da dariya saboda wannan misali da aka buga wannan misali da aka buga da annabi isa alaihi salatu wassalam wani ne daga cikin manyan kafirai a cikin garin makka ya gayyaci jama'arsa ya ce ku zo mu je zan buga wa muhammadu wani misali Wanda zai tabbatar mishi kuma ya tabbatar muku cewa ba Allah ne ya aiko shi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙarfin dalili akan abin da yake faɗa sau da yawa mutane sukan fiskance shi amma su gagara zuwa da abun da zai zama mai karfi wajen fuskanta menene ka gani a game da sha'aninsa menene ka gani a game da sha'anin alkur'ani yau da kake ganin za ka iya ƙalubalantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ku zo mu je ku ji koma da mai zan ƙalubalance shi to sai ya jagorance su suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadu na zo ne na yi maka waɗansu tambayoyi ko zan samu amsa a gunka annabi ya ce mishi bismillah ya ce mishi muhammadu ƙur'ani ya ce yahudawa suna bautan uzairu annabi ya ce ƙwarai alƙur'ani ya tabbatar yahudawa suna bautan uzairu ya ce mishi kuma alkur'ani ya ce nasara suna bautan almasihu ya ce kwarai nasara suna bautan almasihu ya ce kuma ƙur'ani ya tabbatar da wani yanki na larabawa suna bautan mala'iku annabi ya ce wannan duka ya tabbata sai ya ce to ga wata aya yau ta sauko a ƙur'ani allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi حسب جهنم a cikin suratul anbiya Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi da ku da abinda kuke bauta kuma bayan Allah hasabu jahannam dukkan kuma kamashin jahannama ne antum laha waridun da ku da abinda kuka rike duka za ku gangara wuta kuma za ku dawama a ciki jama'a kun fahimta ayar Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi da ku da abinda kuke bauta koma bayan Allah hasabu jahannam makamashi ne na jahannama sai yace ma annabi to tunda alqur'ani ya ce da ku da abinda kuke bauta koma bayan Allah makamashi ne na jahannama kuma alqur'ani ya tabbatar yahudawa suna bautan uzairu ya ce to kaga yanzu da yahudawa da uzairu suna wuta kenan kaga nasara da almasihu suna wuta kenan da mala'iku da laraba wanda suke bautan su suna wuta kenan jama'a kun fahimci misali to wai ya zo ne ya kure annabi da wannan aya alqur'ani ce ku da abinda da kuke bauta kuma bayan Allah duka makamashi ne na wuta yace to ga kuma qur'ani yace yahudawa suna bautan uzairu nasara suna bautan almasihu larabawa suna bautan mala'iku to yanzu qur'ani ya lazimta cewa da ku da abin da kuke bautawa makamashi ne na wuta kenan da uzairu da almasihu da mala'iku duka ƴan wuta ne to lokacin da aka buga wannan misalin larabawa da suka taho tare da shi saboda shegantaka da ijili sai suka dinga dariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har suna tunkurewa suna faduwa ba an kure musu shi ba kenan to shine Allah yace walamma duriba ibn maryama masalan lokacin da aka buga misali da annabi Isa alaihi salatu wasalam anna na maryama idza qaumuka minhu yasiddun sai ga mutanenka suna kecewa da dariya saboda misalin da aka buga Allah yace wa qalu suka ce a alihatuna khairun am huwa to ababen bautan mu sune mafi alkhairi ko kuma annabi Isa dan na Maryama idan annabi Isa ya fi su daraja to shi ma zai shiga wuta da masu bautansa suka ce to Muhammadu mu dan kace zamu shiga wuta wani abu ne yanzu ba da awarkan ta fara nuna annabawa ma za su shiga wuta ba ne jama'a kun fahimta wa qalu suka ce a alihatuna khairun am huwa shin ababen bautanmu su ne mafi alkhairi ko kuma shi annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce ma laka illa jadalan ba abin da yasa suka buga maka wannan misali Allah ya ce sai tsabar musu da ja inja na kin gaskiya inji Allah balhum qaumun kasimun Allah ya ce dama mutane ne fitinannu masu kusuma masu neman kar a zauna lafiya duk abin da aka zo da shi na gaskiya sai sun yi kusuma domin su ga sun bisne wannan gaskiyar ma barabuhu laka illa jadalan Allah ce ba abin da ya sa suka maka wannan misali da Annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ce sai tsabar ja'inja da ta da zaune tsaye balhum qaumun kasimun Allah ce bari ai su mutane ne masu yawar kusuma ba su son karban gaskiya mutane ne masu yawan faɗa da gaskiya jama'a mun fahimta malam shankidi yace daga cikin dalilan da yasa Allah ya ce ma barabuhu laka illa jadalan ba abin da yasa suka buga maka wannan misalin sai don ja'inja da musu na kin gaskiya ya yace su kansu tun da larabawa ne sun san zubin zancen idan sun karanta ayar sun san cewa annabi isa bai shiga ciki ba uzairu bai shiga ciki ba mala'iku ba su shiga ciki ba amma saboda musu da kin Allah da kin gaskiya suka zo su yi ja'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shankidi yace ai Allah cewa yi innakum ku mushrikai wa ma ta'buduna min dunillahi da ababan da kuke bauta koma bayan Allah Allah sai amfani da lafazin ma bai ce man ba ma ana aiki da shi ne akan abin da ba mai hankali bane man ana aiki da shi ne akan abin da yake mai hankali inda Allah ya ce innakum wa man ta'buduna min dunillahi to da annabi Isa ya shiga Uzairu ya shiga mala'iku sun shiga amma sai ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi idan kaga gumakanku da sauran ababan da kuke rikewa kuma bayan Allah to Allah sai ce ma darabuhu laka illa jadalan ba abin da yasa suka buga maka wannan misali Allah ya ce sai tsabar musu da kuma jayayya Allah ce balhum qaumun kasimun Allah ce tabbas mutane ne da suke da yawan kusuma in an zo da gaskiya ba su karba har sai an yi ja da su akan gaskiya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce in huwa illa amrun an'amna alayhi wa ja'alnahu matalan li bani Isra'il Allah ya ce in huwa shi ba kowa bane illa Abdul. face bawa ne annabi isa kenan alaihi salatu wasallam tunda an kawo maganar annabi isa kuma akwai waɗanda suka rike shi a matsayin abin bauta kuma bayan Allah to Allah bai ba da labarin annabi isa haka kawai a wuce dole sai an tsarkake shi daga abin da mushrikai suke jingina mishi waɗansu su ce shi Allah ne waɗansu su ce shi ɗan Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah waɗansu kuma su ce salisu salas Allah ya ce in huwa illa abdun annabi isa Allah ce ba kowa bane face bawa ne na Allah an Amna alaihi muka ni'imtar da ni'imomin mu akan shi waja'alnahu masalan li bani isra'il sannan muka sanya shi abin misali ma'ana aya wa banu isra'il banu isra'il sun ga babbar aya a cikin su sanadiyar annabi isa alaihi salatu wassalam jama'a mun fahimta in huwa illa abdu Allah ya ce annabi isa alaihi salatu wassalam ba kowa bane bawa ne na Allah an amna alaihi da muka ni'imtar da ni'imominmu a kan shi inji Allah kasan yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul manzanni mafi daraja abun Allah wa id akadna min an-nabiyyin mithaqahum ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله يتي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الله يتي كتنا lokacin da muka riƙi yarjejeniya da annabawan Allah wa minka Allah ya ce mun riƙi wannan alƙawari da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin mun riƙe wannan alkawari da annabi nuhu alaihi wa ibrahim Allah ce mun riƙe wannan alkawari da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa musa Allah ce mun riƙe wannan alkawari da annabi musa alaihi wa isa maryam da annabi isa ɗanna maryama alaihi salatu wassalam wa akazna minkum misaqan galiza Allah ce mun riƙe wani alkawari mai ƙarfi tsakaninmu da su waɗannan manzanni guda biyar su ne ake ce musu ulul azmi minar rusul su ne mafiya daraja daga cikin manzannin Allah to amma kaji da Allah ya zai ce wa minka sallallahu alaihi wa sallam shi sai ba a ce wa muhammadu amma da aka tsallake shi Allah sai ce wa min nuhin mun rike alkawarin nuhu nuhu shi ne sunan yankan wa ibrahim Allah ce mun rike alkawarin annabi ibrahim ibrahim shi ne sunan yankan wa Musa mun riki alƙawarin annabi Musa alaihi salatu wasalam shi ma sunan yankansa kenan wa Isa ibn Maryam da annabi Isa dan na Maryama to Allah ma bai kiran sunan manzon Allah kai ko a Qur'ani kaji an kama sunansa to ana ba da wani labari ne akan sa amma in Allah zai yi magana da shi bai kama sunan shi sai dai ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul bayyana يا أيها النبي لما تحرم ما احل الله لك يا أيها المدسر يا أيها المزمن حق الله كيرم خيرك الإله ما في كيمة درجة أو جنة كو مكان الله زيد من الله بايكا مسؤولي bai kama sunan shi sai a ce ya ayyuwar rasul ya kai manzo ya ayyuwar nabiyu ya kai annabi ya ayyuwar muzammi ya ayyuwar muddassi amma ce ya muhammadu A'a wannan sai mawaka rashin ladabi ne wai ya muhammadu a wannan bai nuna kana kimanta manzo bai nuna kana kimanta manzo sallallahu alaihi kuma mu ma fa Allah ya mana doka kar mu dinga kama sunan shi yadda muke kama sunan junanmu kar mu dinga daga sauti sama da sautinsa idan yana magana ba a so ka yi magana maganar ka tsara sautin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakan yakan sa aikin mutum ya ɓaci ya ayyuhal ladina amanu la فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله يتي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كرفوا دينك أجا صوت التكمكم صوت من sautin الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الله يتكر karku dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kuke kiran junan ku inji Allah ki karku yaka to shi ta ko ta ina Allah ya tsare mishi daraja duk wanda ya keta wannan alfarman kuma sai ya kaskanta duk wanda ya taba wannan alfarman sai ya kaskanta kisira later sai ya ga annabi ya ce ya ya ga rayuwarsa ya ya ga mulki in kana son zama lafiya to ka dinga ba da kariya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in aka ce zaka taba sunnarsa ko zaka taba shi a labari baraka kai labari to annabi Isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul wanda mafi daraja a cikin su biyar din shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce to mun ni'imtar da ni'imomin mu akan annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa ya yayi kogarmai domin yahudawa sun farnishi ta kota ina sanadiyar ɗauke annabi isa alaihi salatu wasalam da allah ya yi farmaki yahudawa suka kai mishi domin su su kashe annabi a kansu ba komai ba su kashe manzo su kashe annabi su kashe bayin Allah ba komai ba ne har yanzu har yanzu Allah ya ce in huwa illa abdu annabi isa ba kowa ba ne bawa ne an amna alaihi da muka ni'imtar da ni'imomi a kansa daga cikin ni'imomin da Allah ya ma annabi isa alaihi salatu wasalam waɗansu Allah ya ambata su a cikin suratul ma'ida wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam udkur ni'mati alayka wa ala walidatika إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرك الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنهم كإذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله يتي إذ قال الله كتنا لوكتين ده الله يتي يا عيسى بن مريم الله يتي يا كي عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك Allah ya ce ka tuna ni'imar da na maka da kuma ni'imar da na yi wa mahaifiyarka in ji iz ayyatuka bi ruhil qudus Allah ya ce ka tuna mun karfafe ka da mala'ika jibril alaihi salatu wassalam iz ayyatuka bi ruhil qudus qawaituka bi jibril Allah ya ce na karfafe ka da mala'ika jibril duk inda annabi Isa alaihi salatu wassalam zai je suna kai kawo ne da shi da mala'ika jibril kaga ko ya samu babban abokin tafiya ya samu jagora a wajen tafiya if ayyatuka bi ruhil qudus Allah yace yayin da muka karfafe ka da mala'ika jibril alaihi salatu wassalam tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla Allah yace kana magana da mutane tun kana zani kana shimfida na jarirantaka wa kahla Allah ce kuma har ka kai girmanka ka zama manzo daga cikin manzannin jama'a mun fahimta domin annabi isa alaihi salatu wassalam shi tun daga aihuwar sai fara magana tukallimu nasa fil mahadi wa kahalan Allah ce kana magana da mutane tun kana zani na shimfiɗa na goyo kana jariri kake magana wa kahalan haka kuma lokacin da ka mallaki ƙarfinka Allah ce nan ma kana magana yadda ya kamata in ji jama mun gani malamai suka ce sirrin da ke cikin tukallimun nasa fil mahdi wa kahalan shine irin maganar da annabi isa alaihi salatu wasalam yake yi lokacin da ya zama manzo ya mallaki karfinsa ya zama cikakken mutum maganar ba tafi wadda ya yi lokacin yana jariri ba jama'an gani lokacin da Allah ya aiki mala'ika Jibril alaihi salam ya je yayi busa wa nana Maryam ta samu ciki na annabi Isa alaihi salatu wassalam bayan ta haife shi ta shiga damuwa na yaya za ta kare kanta a wajen mutane to kuma tana cikin wannan tunani tana cikin wannan fargaba sai ta yi kicibis da mutanenta sai suka fara zarginta ya ce, wacce ke fa ba yar banza bane ba mu san da abin da bai dace ba iyayenki ba mutanen banza bane ba mahaifiyarki lokacin da suka tume ta maimakon ce musu wani abu domin dama ya ba ta shawara ya ce duk wadda ya tambaye ki karki ce komai ki ce kin kame bakinki daga magana a yau fa a sharat ilayhi sai ta musu ishara ta ce ganin yaron shi ku tambaye shi kalu sai suka ce kai kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan yaya za mu yi magana da wadda ke cikin shimfiɗar goyo yana hannu kala sai ce musu inni abdullahi yace musu ni bawan Allah saboda akwai waɗanda za su ɓata a sanadiyarsa da yawa jama'a kalma ta farko da annabi isa ya yi a duniya shine inni abdullahi ni bawa ne na Allah ya ce musu inni abdullahi ni bawa ne na Allah a taniyar kitaba Allah ya hukunta bani littafi waje alani biyan, sannan Allah ya hukunta ni manzo ne daga cikin manzanni ni annabi ne daga cikin annabawansa Waje mubarakan aina mubarakan aina ma kuntu waj'alani mubarakan aina ma kuntu yace kuma Allah ya sanya ni ni mai albarka ne duk inda nake duk inda na samu kaina a rayuwa ce ina da albarka kuma duk wanda ya kusance ni zai ɗebi albarka wa ausani bi salam Allah ya mini wasiya da sallah wa zaka da ba da zakan dukiya na ma dumtu hayyan matukar ina rayu wa barran bi walidati sannan Allah ya sanya ni mai tsananin biyayya wa mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni kangararre mai dagawa kuma marar rabo جماعة منجي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا مضى wassalamu alayhi ce kuma amincin Allah ya tabbata gare ni yau ma wulidtu a ran da aka aibe ni wa yau ma amutu da ran da zan bar duniya wa yau ma ub'asu hayyan da ran da za a ta da ni rayi ba ranar alkiyama ba Ya ce to amincin Allah ya tabbata a kaina Allah ya sami ni Allah sai yace zalika isa ibn maryam Allah ce to wannan fa shine isa ɗanna na maryama alaihi salatu wassalam qawl al-haqqi alladhi fihi yamtarun Allah ce maganar gaskiya da kafirai suke ta kokonto a kanta shi bawan Allah ne bawan Allah ne to jama'a ai kun ji tun yana shimfiɗa na jarirantaka ya fara magana ko to Allah ya ce if ayyattuka bi ruhil qudus na karfafe ka da mala'ika jibril mala'ika jibril sai ya zama shine abokin tafiyarka duk inda zaka je Allah ya ce shi zai tafi da kai wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce nabi ya ce tukallimun nas fil mahdi wa kalam sannan kana magana da mutane tun kana saka. Allah ya ce har ka girma ka kai babban mutum wattaqluqu wa in taqluqu min at-tayr ka hay'ati at-tayr Allah ya ce kuma kakan kera sumfurin tsuntsu da laka mun gane ko wa in taqluqu min at kana kerawa mutum mutumi na tsuntsu Allah ya ce kamar tsuntsun ku fihi fatan fuku fiya sai ka yi buza a ciki fai kunu tsairan bi izini sai ya zama tsuntsu da izini idan ya ɗauki laka ya kwaɓa ya kwaɓa laka ya kwaɓa laka sai ya yi shi mutum mutumi na tsuntsu idan ya rike shak idan ya hure shi sai ya fire sai ya tashi wa istakluku min at-tin ka hay'ati at-tayr fatanfuku fihi fatanfuku fiha fa yakunu tsairan bi izni sai ya zama tsuntsu da izini wa tubri'ul akmaha wal abras bi izni Allah ce kuma kana warkas da makafi dulum kana warkas da masu ciwon barsu nan ma Allah ce bi izni da izini wa istukhrijul mauta bi izni Allah ce kuma kana fitar da matattu daga kabarin su su tashi su koma gidajensu da izini na inji Allah jama'a mun fahimta inda annabi Isa alaihi salatu wasalam zai zo wucewa cikin wata anguwa sai ya samu ana ta kuka alhaji ya cika alhaji ya rasu sai ya ce mu je ku nuna min alhaji sai ya ce ga alhaji nan a kwance ai tun jiya Allah ya mishi rasuwa sai ya tada alhaji sai ya ce to kowa ya watsa ya tafi abin malaman tafsirin alkur'ani suka ce annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo duniya ne a lokacin harkar duniya take tinƙaho da shi shine harkar likitanci kasan dama idan Allah zai turo manzo to akan dubi a wannan zamanin a wannan al'ummar menene yafi fi ɗauke hankalin al'umma yafi burge al'umma to Allah sai ya turo manzo da mu'ujiza da za a taka ma wannan abin birki saboda a nuna muku wannan ya fi ƙarfin abin da kuke da shi ɗan mun gane? yanzu ai annabi musa alaihi salatu wassalam da muka karanta kissansa lokacin da yake kira zuwa ga Allah sihiri ke ci a duniya a lokacin bokaye su suke cin karensu ba babbaka a duniya to sai ya zo da mu'jiza wadda ta ɗara duk abin da suke da shi boka idan ya gama bokancinsa annabi musa sai ya sake sandarsa sai ta lankwame duk abin da boka ya na bokanci kuma sai ta je za ta lankwame boka jama'a mun fahimta to annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma likitanci ne a lokacin yake ci a duniya harkar likitanci shi ya yi fice ƙwararrun likitoci ta da mutum ne kai ba su yi to makaho shi ne al'akma wadda aka haife shi baya gani annabi isa yana buɗe mishi idan ai duk jarabar likitan ido ina sai idan ya lalace ne zai tare shi to annabi isa wadda aka haife shi ma makahonsa yana buɗe mishi ido mai ciwon barsu idan kuma mutum ya mutu annabi isa na tare shi kaga har yanzu ba wani teaching hospital da suke tada ya mutu shi yasa abinda larabawa suka yi fice da shi a duniya shine zance a magana magana yadda muke cin kasuwanni akwai akai haƙi da tumaki a sayar haka larabawa suke cin kasuwar magana wa'yansu jarin gidansu zance wani idan ya maka bakar magana har ka mutu ba a baka aure ba imana eh to da Allah ya zo kalubarantansu sai ya saukar da ƙur'ani ne mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce to tunda kun iya magana ga magana a buga inda ku iya amma suka gagara kalubalantar alkur'ani jama'a mun fahimta wa istukhrijul mauta bi izini. Allah yake kuma ka tuna kana fitar da matattu daga cikin kabarinsu, ka tayar da su su tashi Allah ce da izini na dukkan waɗannan suna daga cikin ni'imomi da yawa waɗansu Allah ya ambata su Ali Imran irin ni'imomi da yawa da Allah subhanahu wataala ya ni'imtar ma annabi Isa alaihi salatu wassalam to shine anan Allah yake cewa in huwa illa abdun annabi Isa alaihi salatu wassalam ba kowa bane face bawa ne an amna alaihi da muka ni'imtar da ni'imomi a kansa jama'a mun fahimci ayar ko ai san ma da muka karanta Allah ke iskala Allah ya isa ibn Maryam uskur ni'mati alayka katina ni'imata akanka wa ala walidatika da mahaifiyarka Allah yace to in huwa illa abdun an amna alayhi bawa ne da muka ni'imtar da ni'imomi a kansa waje Allahu masalan libani Isra'il sannan muka sanya shi zan misali ma'ana aya wa banu Isra'il domin ko lokacin da mahaifiyarsa ta nemi dalili da zai sa ta aihu ita ba miji take da shi ba mala'ika Jibril ya ce mata a'a Allah yana so ya sanya abin da zai baki ne na ɗa ya zama aya ma dukkan banu Isra'il baki ɗaya ya zama aya ma dukkan duniya baki ɗaya قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم ولم بشر قال كذلك قال ربك هو علي قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا lokacin da mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya ba ta labarin cewa Allah ne ya aiko shi ya ba ta wani yaro tsarkacicci ƙarar sai ta ce anna ya kunuli gulamu ta ce ta yaya yaro zai kasance gare ni walam yamsasni bashirun ta ce wani mutum bai taɓa saduwa da ni a matsayin mijina ba walam aku bakiyan kuma ni ba karuwa ba ce kala sai yace kazalika qala rabbuki haka dai ubangijin ke ce in gaya. miki zaki aihu zaki aihu nan kuma da miji babu miji wannan ke ta shafa Allah dai ya ce a gaya miki kawai zaki aihu huwa alayya hayyun Allah ya ce aini a guna abu ne mai sauki walinaj'alahu ayatan linnas Allah ya ce za mu sanya wannan abin da za mu bakin ya zama aya ga mutane abin ɗaukan izna wa mutane su san Allah Allah wa rahmatan minna kuma zai zama rahama da jin kai daga wajenmu wa kana amran maqdiya yace kuma Allah ya ce a gaya miki al'amari ne zartacce ba ana neman shawaran ki bane a an ce a gaya miki ne da ki aihu ana mata busa kawai sai ga ciki jama'a mun fahimta to shine anan Allah yace waja'alnahu masalan li bani isra'il mun sanya shi zan abin misali ma'ana aya wa banu isra'il to sai Allah ya ce وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الله يتي ولو نشاء إنا منسو لجعلنا منكم أي بدلا منكم نعم. الله يتي إنا منسو دا أمد دينكو سيمو سيني ملائكة في الأرض يخلقون ملائكون ناس دين يهو أبا ينقص إن Allah ce inda mun ga dama da ba mutane ne za su gudana a bayan ƙasa da sai mu sanya mala'iku a madadinku walau na sha'u lati Allah minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun Allah ce inda mun so da sai mu sanya mala'iku a bayan ƙasa sai su zama masu mayewa a kanku ma'ana a madadinku Allah ce da sai mu gudanar da mala'iku yadda muke zirga zirgan mun nan kuma mala'iku ne suke zirga zirga duka wannan jama'a Allah na gaya mana ne akan shi mai iko ne akan komai da komai Allah ya ce wa innahu la ilmul lisa'ati fala biya wata bi'un hu innan ya'udu ila Isa alaihi salatu wassalam wa innahu Allah ya ce kuma shi annabi Isa alaihi salatu wassalam la ilmul lisa'a alama ne na tashin alkiyama yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama idan annabi Isa alaihi salatu wassalam ya bayyana to labarin alkiyama ta iso kofar gida in ji manzon in ana cewa alkiyama za ta zo alkiyama za ta zo alkiyama za ta zo annabi ya ce idan annabi isa alaihi salatu wassalam ya bayyana to alkiyama ta zo har kofar gida alkiyama ta zo kofar ganuwa Allah ya ce wa innahu la ilmun lissa'a ai alama lissa'a annabi isa alama ne na tashin alkiyama fala tamtarun biya. Allah ce karku kokonto game da alkiyama wattabi'un annabi yace kuma ku bini zan nuna muku hanya madaidaiciya hadha siratun mustaqim wannan hanya da nake kiran ku akai ita ce hanya madaidaiciya dama mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zuwan annabi Isa alaihi salatu wasallam annabi isa zai sauko wannan duniya tamu ne lokacin da dujal ya bayyana kuma barnansa da fasadinsa ya yi yawa a bayan ƙasa kasan dujal zai zo annabi ya yi dogon hudu ba mu al'ummarsa a game da dujal annabi ya ce kuma babu wani annabi da Allah ya aiko shi duniya face sai da ya gargaɗi al'ummarsa game da sha'anin dujan annabi ya ce kuma tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya ba wani balbalin bala'i mafi girma a duniya kamar bayyanar dujal a cikin duniya annabi ya ce idan dujal ya bayyana ina raye annabi ya ce ni zan isar muku akan dujal annabi ya ce idan dujal ya bayyana bayan bani nan annabi ya ce kowa ya yi ta kansa in ji manzan kowa ya yi ta kansa aikinsa riddar da mutane da fidda su daga musulunci duk abin da kake bukata yana da shi idan dukiya ce akwai ta saboda haɗari da dutar ke da shi annabi ya ce in ka ji dujal ta gabar to kai ka ƙara yin yamma in ka ji shi a yamma annabi ya ce ka ƙara yin gabar in ka ji shi a kudu annabi ya ce ka ƙara arewa jama'a mun fahimta kar ka yadda ta inda ka ji shi kuma ka yi tagun yanzu tsautsayi na imanin ka sai ya hau kanka annabi ya ce kawai ka yi nesa shi jama'a mun fahimta annabi da ya ba mu al'ummarsa wannan shawara ya san al'ummar ne ko bai san ta ba kai yanzu in ana maganar sai kaga kamar za ka yi gadaran imani annabi ya ce a ah, kar ka yi inda yake idan ka ji ya bullo ta anguwar can annabi ya ce kai kuma ka ƙara gaba ka ƙara gaba ka yi nesa annabi ya ce zai kaɗe duniya ne kuma a kwanan arba'in za ka ji shi an ce yana ta china ta china ta china gobe da safe kana tashi sai a ce maka ai yana wani state daga cikin yankin to yana cikin wannan shegantaka annabi isa alaihi salatu wassalam zai sauka a duniya domin shi yake kashe dujin shi yake kashe dujin shi yasa kullum kullum ya zama wajibi akan kowane musulmi da ya imani da Allah ya dinga roƙon Allah tabbatuwa akan imani ya dinga roƙon Allah tabbatuwa akan imani to annabi Isa alaihi salatu wassalam shi zai zo ya kashe dujal kuma duk shegantakan dujal din nan yana jin saukar annabi Isa alaihi salatu wassalam zai garzaya bin su ay annabi isa yake Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin to yanzu kaga ba shi dujal babba ba ai akwai kannan shi wancan dujal din masu satin imanin mutane masu satin imanin mutane da gangan da gangan za a zo a rikita wa mutane addinin su da su a rikita musu addininsu a rikita musu addininsu Allah ya samu dace Allah ya ce wa innahu la ilmun lisa'ati fala tamtarunna biya Allah ya ce kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam alama ne na tashin alkiyama Allah ya ce karku yi kokonto wattabi'un Allah ya ce kuma ku bi ni ma'ana karku yi kokonto game da tashin alkiyama wattabi'un annabi ya ce kuma duk abin da na kira ku ku yi mini da'a ku bi ni ha za su rafin mustafin wannan ita ce hanya madaidaiciya wala kuma shaytan Allah ce kar ku bari shaytan ya kange ku ga barin addinin Allah in uwa muna ji ko wala na kuma kar ku bari shaytan ya kange ku daga tafarkin Allah innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan gare ku maƙiyi ne mabayyani ma'ana sa a fili take akan ku Allah ya ce to kokari ku kauce ga barin sa don kare kange ku daga tafarkin Allah Allah ya tsare mu daga sharrin sa to sai Allah ya ce فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله يتي ولما جاء عيسى بالبينات yayin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo da hujjoji bayyanannu ƙala sai ya ce wa banu isra'il qad ji'tukum bil hikma al hikma bi ma'ana annubuwa yace na zo muku da annabci ni annabi ne manzo ne na Allah Allah ya aiko ni in zo in kira ku zuwa ga Allah wali ubayyana lakum ba'd allazi taktalifuna fihi kuma ya aiko ni nayi muku bayani kan sashin abinda kuke sabani akan shi duk abinda kuka saba akan sa in yi muku bayani menene tafarki menene daidai sun bata da yawan al'ummar banu Isra'il sun bata akan annabi isa alaihi salatu wassalam kasan haka da yawa al'ummomi suka faɗa cikin wannan fitina idan annabi ya zo wani ya kira su zuwa ga Allah ya bayyanar da mu'ujiza da Allah ya aiko shi da ita sai su karyata waɗansu kuma in sun ga mu'ujizar sai su daga darajarsa su mayar da shi darajar Allah jama'a mun fahimta da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo suka karyata shi suka ce ba su yarda ba ba za su bi shi ba da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo shi kuma suka ce dan Allah ne to ga duka biyu ai an bata ko wannan shi ne ake ce mishi gulu eh babu kyau guluwi a cikin addini karka dinga wuce gona da iri matsayi na Allah ka ba mu Allah matsayinsa matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba shi matsayinsa kar ka daga matsayinsa kuma ka kai shi zuwa matsayin Allah matsayi na mala'iku ka ba su matsayinsu matsayin malami a ba shi matsayinsa kar a daga malami a kai shi matsayin annabi kowa da matsayinsa to sai kaga mutum ya tafi a turba mafi kyau mafi dacewa Allah ya ce sai annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce musu qad itukun bil na zo muku da hikima wal ubayyana lakum wal ubayyana lakum ba'd alladhi taktalifuna fihi kuma nazo na muku bayani kan sashin abubuwan da kuka yi sabani akan su fattaqullaha wasi'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu Allah shine ubangijina kuma shine ubangijinku ma'ana da ni da ku Allah mu tsaya ubangijin mu daya hadha siratun mustaqim wannan shine hanya madaidaici to sai kuma yace فانقلب الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Allah ya ce fattalafal azabu min bainihim sai kuma kungiyoyi suka yi sabani a tsakanin su ba gashi ya zo ya kira su zuwa ga Allah ba ya kuma dinke wata baraka da take tsakanin su Allah ya ce to kuma sai wata baraka ta saki tasu. to malam ka san dama tunda akwai wuta akwai aljanna ai ba za a rasa wuta ba ba za a rasa dan wuta ba ba za a rasa dan aljanna imanin eh, tunda akwai wuta akwai aljanna to haka kuma ba za a rasa dan wuta ba ba za a rasa dan aljanna ba ba za a rasa mutumin kirki ba ba za a rasa mutumin banza to haka ne Allah ya aiko manzanni sun zo da wahayi suna kiran mutane zuwa ga Allah to haka shedan da jama'arsa su ma suna kiran mutane zuwa ga fata to amma dai hanyar daidai Allah ya yi bayanin hanyar shiriya hanyar tsira Allah ya yi bayaninta hanyar bata Allah ya yi bayaninta duka shi ne ma'anan wahadainahun na daini Allah ce mun shirya da bayi mun yi wa bayi bayani game da hanyoyi guda hanyar kirki da kuma hanyar ji Allahu akbar Allah ya tabbatar da diga-digan mu akan addini yanzu kaga malam yadda muke zaune muna karatun nan wani kuma yanzu haka yana sun yana kallon 3 tax wani yanzu haka yana sinima duk tafsirin da ake a garin nan dare da safe da rana shi kuma inda ya je sinima Allah kamar na sutura to haka ne Allah shi da mutane Allah ya ce faktalafa al'azabu min bainihim Allah ce sai kuma kungiyoyi suka yi sabani a tsakaninsu fawailun lil ladina zalamu min azabi yawmin alim Allah ce to narkon azaba ta tabbata ga wadda suka yi zalunci daga cikin su min azabi yawmin alim daga wata azaba mai raɗaɗi inji Allah wadda suka bauɗe suka jingina ma annabi Isa alaihi salatu wasalam matsayin da ba nashi ba Allah ce narkon azaba mai tsanani ta tabbata akan su ranar alkiyama Allah ce hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bagtatan wa hum la yashkurun ai ma yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bagta Allah ce ba abin da suke jira sai kawai alkiyama ta zo musu kwatsam Allah ce hum la yashkurun basu an karba ba abin da suke jira malam duk wanda aka mishi wa'azi bai ji ba to me yake jira Abin da zai biyo baya biyo baya Allah ya ce to hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baktatan Allah ya ce ba abinda suke jira sai alkiyama ta zakke musu kwatsam wa hum la yashurun Allah ya ce basu ankar ba ana zaune kawai sai kuma aje alkiyama tana tashi eh, wa ma yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baktatan a surati yasin yace ta'khuzuhum wa hum yakisimun ana hada-hada sai alkiyama ta tashi to alkiyama za ta tashi ne shi ma mala'ikan da zai busa ka wanda za a yi tashin alkiyama bai san yaushe za a ce ya busa ba lokacin busa wanne kawai za a ce mishi busa ya busa eh annabi ya ce kuma alkiyama za ta tashi ne lokacin da 'yan iska ne suka saura zalla a duniya imana za a tada alkiyama wani ya gunci giya a bakinsa bai haɗe ba za a tada alkiyama wani yana zina bai tashi a gun zinan ba za a tada alkiyama wani ya yi sata bai bar inda ya yi satan ba za a tada alkiyama eh, mala'ika jibril alaihi salam ba ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akbirni an sa'a annabi yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as to ko ba a tada alkiyama da kai ba man mata qamat qiyamatu wanda ya mutu alkiyaman sa ai ta tsaya to mutuwar ka san yadda za ta iso maka ne to Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya mana muwafaqa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين Thank you. lokacin da mala'ika jibril ya zuwa na na maryama ya zo mutane a siffan mutum Allah ya ce fantabazat min aliha makanan sharqiyya bayan ta fita daga cikin mutanenta Allah ce ta yi wani waje ta can gabar fa ilai ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhinmu ruhi shine mala'ika jibril fata laha basharan sauya sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa kuma dama mala'ika jibril galibi yakan yi wannan rikidan wannan hadisin muslim yanzu muka dan faɗi wani ɓangarensa. da umar yake ta tsala alaina rajulun wani mutum ya kullo mana babu wanda ya san shi daga cikinmu mai fararen tufa ai mala'ika jibril ne ko to yana wannan rikidan yazo ya zauna manzo Allah ya san shi ne amma sabbai ba san shi bane har ma yayi tambaya a majalisin sai ya tafi annabi sai ya ce musu mala'ika jibril eh, saboda ka yari kida ne a mutum eh. suna da kyauta ko Allah wasu aiki ne ubangiji duk ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya amsa mana سبحانك اللهم وبحمدك an ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك